وصحبه ومن اتبع بإحسانه واستنى بسنته إلى يوم الدين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau ma Allah madaukakin sarki da ikonsa da ƙaddarawarsa ya kaddara za mu ci gaba da karatun wannan tafsiri namu na alkur'ani mai tsarki wanda muke gabatarwa a wannan masallaci namu na tuna da shek jibril umar jibril wanda aka fi sani da masallacin triumph a nan fage a cikin garin kano a yau ranar lahadi tara ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi sallam tana dubu ɗaya da ɗari da arba'in da uku wanda ya daidai da goma ga watan hudu dubu biyu da ashirin da biyu miladiya a wannan darasi namu na takwas idan ban manta ba muna cikin suratul anbiya inda jiya muka kwana akan aya ta ashirin yau kuma da izinin Allah za mu tashi kan aya ta ashirin da ɗaya inda ubangiji maɗaukakin sarki yake cewa أعوذ بالله من na'am ubangiji madaukakin sarki yace an ittakhadhu alihatan min al-ard shin ko sun riki ababan bauta akan ƙasa hum shiru wanda waɗannan ababen bauta ɗin suna iya tayar da matattu Allah ce lauka na fihi ma'ali hasa da a ce ya kasance a cikinsu akwai abun bauta sammai da ƙasai kenan illallah koma bayan Allah la fasadata to da tsarin su ya lalace fa subhanallahi arki ya tabbata ga ubangiji madaukakin sarki rabbil arshi ubangijin al'arshi amma ya dangane da abinda suke siffanta shi da shi cewa yana da ɗa la yus'alu amma ya fi'alu ba a tambaya shi abin da ya aikata wahum yus'alun su ne ababen tambaya a nan allah marukucin sarki yana inkari ga duk wanda suka riƙi wani abun bauta koma bayan ubangiji maɗaukakin sarki kuma yake tabbatar da cewa duk abin da aka riƙa ya zamto abun bauta koma bayan allah to bai cancanta a riƙe shi abin bauta ba ya ce a mittakazu hatan min al'arfi ko sun riƙi hal ittakaza ha'ula'i mushrikun ha'ula'i mushrikun hatan min al'arfi shin waɗannan mushrikan ka tambaye su sun riƙe abun bauta ne daga ƙasa sun ƙirƙiri ababen bauta suna bautata musu wa hum yunshirun alhali su waɗannan ababen bauta suna rayar da matattu wato ababen duk da ake bautatawa koma bayan Allah wanda ake bautata su a kan ƙasa to ba za su iya tayar da matattu daga cikin ƙasa ba waɗanda suka mutu ba su da ikon yin wani abu makamancin haka to ta yaya za a sanya su su zama kishiyoyi abun bauta tare da ubangiji maɗaukacin sarki matuƙar dai ba za su iya rayar da matattu ba ba su da wannan ikon to ko shakka babu ashe yi musu bauta ba ta cancanta ba domin wanda ake yi wa bauta shine cikakken ubangiji maɗaukakin sarki wanda yake halitta kuma wanda yake da iko ya tayar da abin da ya halitta shi sa Allah ya nuna gajiyawar duk wani abin da ake bautatawa koma bayan Allah yake cewa ba zai iya tayar da matattu ba kuma wannan shine watsi abin da ake bautatawa ko menene wannan abu sai zama ma'ana am din nan bi ma'ana hal ittakhadhu alihatan min al-ardi shin sirriki wani abun bauta ne a ban ƙasa wa hum yanshurun yunshurun alhali su kuma ba za su iya tayar da matattu ba don haka duk abin da aka riƙa koma bayan Allah to wannan abin na ƙasashe ne domin me domin ba zai iya tayar da matattu ba ko ba zai iya kashewa ba ba zai iya rayawa ba sai Allah ya ƙara buga tahaddi ya ce lauka na fihi ma alihatun da a ce a cikin ƙasar nan da tsarin samman nan akwai alloli koma bayan Allah lafasadata to da gabaki ɗaya tsarin su da tafiyartar da su ya lalace wato da a ce allolin da ake bautatawa kowa ya riƙi wani abu wanda shi yake control ɗinsa shi yake sarrafa shi a ce akwai allan da shi abin da yake hannunsa sama ta farko akwai allan da yake sarrafa sama ta biyu akwai allan da yake ruwa akwai allah da yake juya rana akwai allah da yake juya ƙasa akwai allah da yake fito da tsirrai to da a ce akwai allolin daban-daban to da an samu matsala da sai an samu ha rushewar abubuwa domin ne domin kowa zai nemi in ma dai ya mamaye ɗaya kaga inda za a samu rigima kenan domin kamar ƙasa ce ai in ka ga wannan sarkin yana mallakar wannan ƙasa wannan sarkin yana mallaka wannan ƙasa sai kaga ana rigimar iyaka ko kuma wani ya hango ƙasar wata wani akwai abun mammora a ciki sai nemi ya mamaye to daga nan sai a fara yaƙi a fara faɗa to da a ce haka aka karkasa abin da yake cikin sammai da ƙasai akwai alloli daban-daban da suke kula da ɓangarori daban-daban nashi to da an samu wannan shi yasa a wani waje Allah madaukakin sarki yake cewa mattakaza Allah min waladin wa ma kana ma'ahu min ila Allah madaukakin sarki bai riki wani da ba kuma babu abun wani bauta abun bauta tare da shi yace idan la zahaba kullu ilahin bima khalaqa da a ce akwai wani abun bauta wanda yake mallakar wani abu da kowane abun bauta ya tafi da abin da ya mallaka shi yake control ɗinsa shi yake juyarsa wala ala ba'dhum ala ba'd to da kuma shashin allolin wani ya nemi ya mamaye wani da an samu rigingimu subhanallahi amma ya sifun ya ce tsarki ya tabbata ga Allah dangane da abin da suke aikatawa kada anan da ya ce lauka na fi ma alihatun illallah la fasadata ai lauka na fi samawati wal ardi alihatan ma'abuduna na Allah la fasadata da a ce a cikin katsai da sammai akwai wasu ababen bauta koma bayan Allah aila babala to da sun lalace yani waɗanda za su lalace din su ne sammai da ƙasai da kuma duk abin da yake cikinsu na halitta domin da kowa ya nemi sai ya samu mulki ko kuma an samu faɗa da tangarɗa a tsakani imma dai tangarɗar farko ta mamayar juna imma tangarɗar ta biyu wani ya yi wani abu wani ya ƙi wanda yin wannan abin shine cikon wannan abin wato akwai allah da yake saukar da ruwan sama sai mai wai ya saukar akwai kuma da a ce akwai wanda yake fitar da tsirrai sai mai fitarwa ya ƙi fitarwa to ga an samu matsala to da dole dai sai sun daidaita da juna in ma dai su haɗu su tattauna su ce to mu gudanar da tsarin sammai ɗin da tsarin a sai bai ɗaya don ka a samu matsala to kuma a cikinsa ai babu wani gajiyai babu wani mabuwayi wanda kowa sai ya samu gudunmuwar dan uwansa kenan kenan ba su cancanta su zama ababen bauta ba ba su cancanta su zama alloli ba a nan abin da Allah madaukakin sarki yake jawo hankalinmu ya nuna mana cewa irin wannan tsari na sama da gudanar da rana da wata da saukar da ruwan sama da juya yanayi ana cikin zafi a koma sanyi sanyi a koma zafi da gudanar dare da rana yadda suke ta tafiya a tsare da zuwan damana da fitar da tsirrai da dukkan wasu abubuwa na sistem ɗin duniya na sama ko na ƙasa ko gudanar da al'amuran da duniya take tafiya tun da matuƙar suna tafiya a bai ɗaya a kan tsari ɗaya ba sa canzawa to wannan yake nuna mai juya al'amuransu abu guda ɗaya ne shine Allah wanda ya halicce su domin da a ce an rarraba aikin wannan ya riƙe wannan wannan ya riƙe wannan da an samu matsala yanzu kaga ayyukan duniya da aka rarraba su ya gaza gashi ana ta samun matsala akwai masu ba da wutar akwai masu raba wutar akwai masu dakon wutar duk an raba kamfanoni daban yanzu gashi babu wutar babu komai to da wannan in kuma aka samu matsala sai a rasa daga ina ne masu raba su ce masu aikowa ne ba su aiko ba masu aikowa su ce ba a biya su kuɗi ba ta aiko da kuɗi masu biyan kuɗi su ce sun biya a yi ta rigima saboda babu wani tsari ɗaya takamaimai da al'amarin yake tafiya to amma da yake ubangiji matsaukacin sarki shi tsarin tsarinsa tsari ɗaya ne shi ta ɗaya ke gudanar da shi babu wani kama mun can kama kamamun can babu riƙe wannan fat ɗin wannan ɓangare kai ma riƙe wannan ɓangaren to wannan ya zamanto ya tilasta tsarin al'amura suke tafiya ban bai ɗaya ba a samun matsala ba a samun lalacewa al'amura ba a samun ƙiƙiƙaƙa wannan ya ce a yi wannan ya ce ka a yi ba a samun ƙoƙarin wani ya fi ƙarfin wani don ya zamanto abinda da baya ƙarƙashin shi ya dawo ƙarƙashin shi sai Allah madaukakin sarki ya ce subhana sarki ya tabbata ga ubangiji madaukakin sarki ai duk waɗannan ababen da ake yi ubangiji maɗaukakin sarki fa subhanallahi sarki ya tabbata a gare shi rabbil arshi shine mama wanda yake ubangijin al'arshi amma ya sifun ta innan alfa littartib ma ba'adaha ala ma qablaha wannan da aka ce fa subhanallahi domin a jeranta abin da yake baya da abin da yake gaba domin a tabbatar da ɗayantakar Allah da kuma kafa dalili akan haka kamar ana cewa tsarki ya tabbata ga ubangiji maɗaukacin sarki ga duk abin da bai dace ga Allah maɗaukacin sarki ba na a tabbatar da abokin tarayya kuma wannan akwai faɗakarwa da shiryarwa ga bayi su tsarkake ubangiji maɗaukacin sarki akan duk wani abu wanda yake na kasa ne wanda bai dacewa a jingina ma Allah duk abin da ka gani na cika duk abin da ka gani na bunƙasa na cikar cika to shine ake jingina ubangiji maɗaukacin sarki ba wata tawaya da za a jingina Allah maɗaukacin sarki domin ubangiji maɗaukacin sarki ya fi ƙarfin dukkan wata tawaya shine mai tasarrufi mai tasarrufi shi yasa yace amma ya sukun dangane da abin da suke siffanta shi ga barin abin da suke siffanta shi da shi na cewa Allah maɗaukacin sarki yana da 'ya'ya ƴaƴan ma mala'iku ne sai Allah ya ce la yus'alu amma yaf'alu wannan jimlar ci gaba ne a bayanin baya domin ta nuna ƙarfin ubangiji maɗaukacin sarki domin ta nuna ƙarfin iko na ubangiji maɗaukacin sarki shine yace la na ba a la yus'alu amma yaf'alu ba a tambayar ubangiji maɗaukacin sarki dangane da abin da yake aikatawa ba wanda ya isa ya tambaye shi saboda ƙarfin mulkin shi da ƙarfin buwaya tasa ba wanda ya isa a cikin bayansa ya tambaye shi dangane da wani abu da ya hukunta ko wani abu da ya ƙaddara ko wani abu da ya gudanar shi Allah ba wanda ya isa ya tambaye shi babu wanda ya isa ya yi wa Allah tambaya ta muhasaba ta tuhuma cewa me yasa akai kaza me yasa akai kaza duk abin da ubangiji maɗaukacin sarki ya yi ba a kwashin mas kan abin da ya yi ɗin ko da a karan kanka ne Allah ya jarrabe ka ba za ka tsaya kana cewa don me Allah kamun haka wannan rena Allah ne kuma ka jingina ma Allah abin da bai dace ba Allah don me ni kuma ni kullum ni ya Allah dan ne Allah na roƙe ka na roƙe ka kuma shiru ya Allah har yanzu Allah da na roƙe ka kaza maimakon ka bani kuma sai ka bani kaza ya Allah don mi kai mun kaza Allah sai ƴaƴa kake turo mun ya Allah kuma ga talauci yana karuwa don me yi haka ya Allah kasuwar ta duk ta tsaya tana gani ya Allah suwana suwana ga sunan inyamurai ma arna buɗa suke suna fatta ma ni shiru duk ta da azumi na duk ba awa Allah wannan duk wanda kaga yana tambayar Allah irin wannan tambayoyin to jahilci ne yake damunsa duk abin da Allah ya kaddara to abin da ake cewa sami'ina wa afa'ana Allah wannan shi shine ƙaddararsa Allah sa mu jarabawar da kai mana Allah ka sa mu cinye ta kuma Allah ka ƙaddara mana abin da yake mafi alkhairi nan. amma ba ta tsaya tana tambaya dangane da haƙƙin Allah ko ana cikin zafi an yaya ana cikin zafi ga shi an shiga sanyi ga yanayi duk ya rikice ga zafi ga sanyi ga ƙura ga kaza ga kaza to duk wannan Allah ba a tambayarsa don me yi kaza duk abin da ubangiji madaukakin sarki yayi wa sallamawa yake a cikin gudanar da yanayin duniya ko a cikin kaddarar da yake kaddaro wa bayi ko kaddarar da ya ƙaddara ma kai particularly kai a matsayinka na mutum kai ɗaya. duk abin da Allah ya kaddara ma zaka amshe shi hannu biyu shine ba a tambayi wahum ai su bayi yus'aluna su ake tambaya amma yaf'aluna dangane da abin da suka aikata su Allah madaukakin sarki yake tambaye su domin bayinsa ne wasu suka ce ma'ana lalle Allah madaukakin sarki baya kamu akan ayyuka ba za a kama shi akan ayyukan da yake yi ba shine yake kamu akan ayyukan da bayi suke yi ma'ana wannan Allah madaukakin sarki ya bayyana wa bayinsa cewa shi zai tambayi ayyukan duk abin da suka yi hatta waɗanda ake cewa alloli ne su to dukkansu waɗannan da ake kira alloli Allah madaukakin sarki ba su isa su tambayi Allah ba su Allah zai tambaya wanda suka ce annabi Isa ɗan Allah ne ko annabi Isa Allah ne annabi Isa da kansa zai amsa tambayoyin Ubangiji madaukakin sarki waɗanda suka ce mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata kamar yadda ƙurayshawa mushirikan makka suke faɗa su kansu mala'ikun ba sa tambayar Allah me yi su ne Allah yake tambayar su yake cewa ku yi kaza ku bar kaza dan me kuka yi kaza me yasa ba ku yi kaza ba to tun da haka ne aiko bai ba su inganta ba dukkan su su zama ababen bauta wanda ake tikewa a tsayar da shi a tambaye shi dan me kai kaza bai dace ba kuma shi ya zama shi za a bautatawa wanda ya cancanta a bautata mushi shine wanda ba a isa a tambaye shi ba duk abin da ya yi saboda ƙarfin ikonsa da ƙarfin mulkinsa abin da ya yi shine zartacce ba wanda ya isa ya tsayar da abin da ya zartar to shi ya kamata ya zama abin bauta ba waɗanda ake tambaya ba shi yasa Allah madaukakin sarki yace fa wa rabbika fa wa rabbika lanas'alannakum ajma'in na rantse da ubangijinsa sai na tambaye su dukkan bayi amma kanu amalun dan kane da abin da suke aikatawa kamar yadda Allah ya faɗa wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi shi kadai ne ake fakewa a wajen shi kuma shi ba wanda zai fake ba wanda ba inda wani ba inda wani zai fake shi wato shi kadai ne abun fakewa kuma ba inda mutum ya zai tafi kuma ya fakewa ubangiji daukakin sarki Allah madaukakin sarki shi kadai ne mai tambaya a nan Allah na so ya nuna mana duk wani abu da za ka kira ko za ka bautatawa ko ma bayan Allah wannan bai cancanta a bautata mushi ba domin ba zai iya tayar da matattu ba in sun mutu ba zai iya yin wani abu na ƙudura ya canza sistem ɗin duniya yadda yake gudana asali shi sai an tike shi ma an tambaye shi don mi yi kaza don mi yi kaza don haka wanda ya cancanta a bautatawa shine Allah madaukakin sarki shi kaɗai ba a haɗa wani Allah da Allah wajen bauta ko wane ne wani ɗin ko da mursali annabi makusanci ko mala'ika maɗaukaki makusanci ballantana wani salihin bawa ko waliyi ko shehi ko dukkan wani wanda ake gani na ƙwarai ne ko waliyi ne a wajen Allah maɗaukacin sarki sai ubangiji maɗaukacin sarki ya ci gaba da cewa na'am sai ubangiji madaukakin sarki yace amittakhazu min dunihi aliha bal duk wannan hujjojin da Allah ya kafa bal ittakhazu min dunihi aliha a sadda suka riki koma bayansa ababen bauta sadda suka riki wani Allah ya zama abun bauta ul ka ce musu hatu burhanakum ku zo to da dalilinku wanda yake nuna waɗannan ababen bauta ne Hada zikiru man ma'iya wannan shine tunatarwa da wa'azin wa'anda abin da yake tare da ni shine alkur'ani wa zikiru man qabli da kuma tunatarwa mutanen da suka gabace ni shine a taura da injila bal aktsaruhum la ya'lamuna al-haqqa Allah ya ce a'a da yawa daga cikin su ba su san gaskiya ba fahum mu'ridun suna bijirewa ne kawai wa ma arsalna min qablika min rasulin ba mu aiko da wani manzo ba kafin ka illa nuhi ilaihi face mun yi wa manzon wahayi annahu la ilaha illa ana cewa babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah fa abuduni Allah ya ce ku bautata mun anan nan ubangiji madaukakin sarki yana ci gaba da duk wanda suka riƙi wani Allah abun bauta kuma bayan ubangiji madaukakin sarki duk da cewa Wa'inda ake bautatawa koma bayan Allah ɗin ba ta iya rayar da masar ba ta iya canza tsari na duniya ba su da iko tike su ma ake a tsuge su a tambaye su amma duk da haka ittakazu min zai aliha ai bal ittakazu duk da haka sun riƙi koma bayansa su zama ababen bauta sun riƙe wa'yansu alloli tare da cewa an bayyana musu batan waɗannan allolin na rashin cancanta su zama abin bauta amma duk da haka sun riƙe su abin bauta to ka ce musu ul ka ce musu hatu Burhanaku. ku kawo dalili akan wannan da'awar taku ta cewa waɗannan ababen da kuke kira kuke bautatawa su Allah ne kuma sun cancanta a bautata musu ko ku kawo dalilinku akan halaccin roƙon wani abun bauta koma bayan Allah wanda ba su da wani abu da za su iya tabbatarwa na cewa ba wanda ya isa ya tabbatar da wani abu ya ce wannan dalili na ne akan ina bautata mushi koma bayan Allah dalilin nan na hankali ko na nassi domin dalili na hankali ya riga ya shuɗe cewa an faɗa cewa ba za su iya tayar da matattu ba ba za su iya kaddara wani abu su canza nizamin duniya ba ba za su iya ba da su aka haɗu ba aka yi tsara duniya to wannan dalili na hankali ya nuna su ba abin bauta ba ne ba amma dalili na naƙali na kuma yanzu bayan an ba su dalili na hankali to yanzu kuma za a ba su dalili na hujja shine aka ce ka ce musu haza zikiru man ma'iya wa zikiru man ƙasu. ai wannan shine wahayin da yake tare da ni na alkur'ani ga shi ku amsa ku karanta a cikin wannan wahayin an yi magana tauhidi wanda a ciki ya kunshi dalilai yankakku na bayanin yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi halitta na bayanin yadda Ubangiji maɗaukakin sarki ya cancanta a bautata mushi shi kaɗai na bayanin yadda Ubangiji maɗaukakin sarki ya faɗi hujjoji da dama na cewa shi ne abin bauta shi kaɗai wa zikiru man qablu, kuma wannan shine wa'azi da tunatarwa na mutanen da suka gabace ni wato ku duba alkur'ani da waɗannan littattafan da aka saukar kafin ni shin za ku ga akwai ɗaya daga cikin annabawa ko akwai umarni ɗaya a cikin attaura ko injila ko ƙur'ani ko zabura wanda aka ce a riƙi wani abun bauta koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala babu to wannan ita ce hujja da aka tsayar muku wanda hujja ce karara cewa abin bauta shi Allah ne shi kadai domin gashi a cikin alkur'ani gashi a cikin littattafan duk da suka gabata to ku kuma ku kawo hujjar ku wadda take nuna cewa akwai wani wanda ya kamata a bautata makoma bayan Allah domin duk dai annabawan Allah gabaki ɗayansu sun tafi akan tauhidin Allah subhanahu wa ta'ala dukkan annabawa kowa kira yake abota ma Allah in ka ga annabi hudu annabi salih annabi nuhu annabi ibrahim dukkan annabawa haka suke cewa qul ibudullaha ma lakum haka suke cewa ku bautata ma Allah ba ku da wani abun bauta koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala in dukkan annabawa sun haɗa kan tauhidi kuma haka suke aikatawa a ƙayar da tauhidi to ku ya kamata kuma ku yaye duhun da yake tsakaninku ku zubar da dukkan ababen da kuke bauta ko ababen da kuke kira a matsayin su ne ababen bautanku koma bayan Allah sai Allah ce bal aksaruhum la ya'lamuna al-haqqa ya fuskantar da zancen cewa ya koma wajen kunyatar da su saboda ba za su iya kawo dalilin ba har abada sai ce bari da yawa daga cikinsu ba su san gaskiya ba domin jahilai ne ba ta iya bambancewa tsakanin abin da yake na gaskiya da abin da yake bata jahilai ne ba za su iya sanin abin da aka tsayar musu da dalili ba na hankali kuma aka tsayar musu da dalili na shari'a wanda kuwa aka tsayar musu da dalili a hankalce aka tsayar musu da dalili na shari'a to ya kamata alal aƙalli ya saduda ya kama bautar Allah shi ɗaya amma fahim hum mu'ridun duk da haka saboda jahilcin su da rashin sanin gaskiyarsu sai suka juya baya suka bujire duk da hujjojin da ta tsaya a kansu duk da za ta su tambayi dukkan annabawan da aka aiko kafin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam duka annabawan za su tabbatar musu da cewa duk sun hada kan tauhidi shi yasa manzo sallallahu alaihi wa sallam yace mu annabawa ga baki ɗayan mu mahaifin mu ɗaya uwa ne kowa da tashi wato gabaki ɗaya annabawan Allah mun haɗa akan tauhidi dukkanmu akan kaɗaita Allah akai ibadan Allah amma shari'a ce kowanne za a ce ta daban wannan abu najasa ne a nan wannan abu ba najasa ba ne ba a nan nan ga yadda ake gusar da najasa a wannan shari'ar ga yadda ake gusar da najasa a wannan shari'ar ga abin da wannan haramun ne a nan a nan abun ba haramun ba ne ba to a nan ne kawai annabawa suka samu saɓani amma akan maganar bautar Allah da kaɗaita Allah da tabbatar da abin da ubudiyya ta ubangiji maɗaukacin sarki da baki ɗaya annabawa sun haɗa kan tauhidin Allah da haka matuƙar bayan wannan dalilin da aka kawo wa ɗan adam na hankali da na shari'a ya ci gaba da juya baya gabarin tauhidi ya ci gaba da juya baya gabarin annabawa to ko shakka babu hujja ta tsaya a kansa kuma wannan ya nuna tsantsan jahilcinsa to shi yasa Allah madaukakin sarki dan su yi tunani sai ƙara cewa wa ma arsalna min qablika bayan haza zikiru man ma'iya wa zikiru man qabli wanda duk tana ɗaukar wannan amma sai ƙara fitowa abin ɓalo-ɓalo don su gane domin lokacin da aka ce wannan littafin da yake hannuna na alkur'ani shi ku duba littafin da yake hannun annabawan da aka aiko kafin ni su ma gashi nan duk ku amsa ku duba wato za ku tabbatar da cewa dukkanmu mun haɗa kan Allah shine abun bauta shi kadai ba a haɗa wani Allah da bauta to kuma sai ƙara fito musu da ƙarara ya ce wa ma arsalna min qablika ba mu taɓa aiko da wani ba kafin ka min rasulin na daga manzanni na daga wani manzo illa yuhi ilaihi face an mishi wahayi ba wani manzo da aka taɓa ɗaukowa a wata ƙira'a illa yuhi ilaihi a wata kuma illa nuhi ilaihi face mun mishi wahayi ko an yi mishi wahayi wanda duk ƙira'a tana ɗaukan ma'ana ɗaya wa ma arsalna wannan min qablika min rasulin illa yuhi ilaihi ko wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi babu wani manzo da muka aiko kafin ka face mun man wahayi ko face an man wahayi wahayin menene annahu la ilaha illallah domin ira'ar has da hamza da kisa'i suka karanta nuni, nuhi ilaihi, amma ƙurra da baki ɗaya suka karanta shi da yuhi ilahi annahu la ilaha illa ana cewa babu abin bautawa bisa cancanta da gaskiya sai ni wannan tabbatar da umarnin tauhidi ne da tabbatar da abin da ya gabata kamar yadda muka faɗa hada zikiru man ma'iya wa zikiru man qabli sai Allah ya rufe ayar da umarni ga bayi ga baki daya da ibadarsa yace fa abuduni ko bauta ta mu duk wani abu da ka gani da zai ba wa bawa matsala to tauhidi shi yasa babban abin da ake so musulmi ya tsaya a shi. yanda annabawa gabaki ɗaya suka haɗu tun daga kan annabu nuhu har zuwa kan annabu muhammad sallallahu alaihi wa sallam dukkan sun haɗa akan ne akan tauhidi to haka ya kamata bawa ya ba da muhimmanci akan kaɗaita Allah akan bauta kan wani abu ya kawo matsala dangane da tauhidin ka koma canfi ko ka koma wajen bokaye da 'yan duba da matsafa ko ka doma yin imani da wani abu wanda ba Allah ba kokarin a tunani akwai wasu wanda suke rayawa suke kashewa akwai wasu giyas augas ko giyas wani gausi wanda aka ba shi rukon duniya shi yake juya ta shi yake tasarrufinta duk wannan babu komai da ka sani a duniya da duk abin da ya tabbata ga Allah madaukakin sarki ga baki ɗaya duk abin da ka sani juya da sarrafa duniya ga baki ɗaya suna wajen Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai to shi yasa mutum yana so kai ya samu matsala ga ubangiji maɗaukacin sarki to ya tsaya tsayin daka akan kaɗaita Allah wajen ibada domin shi ne duk annaba suka tafi a kai shi yasa Allah ce was alman arsalna min qablika min rusulina ka tambayi duk waɗanda muka aiko kafin ka daga manzanninmu a ja'alna min dunin rahmani alihatan yu'badu shin mun sanya koma bayan Allah ya zama abun bauta da za a bautata mashi Allah a wani ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa tajtanibu taghut haƙiƙa mun tayar da kowace a cikin kowace al'umma sai da muka tayar da manzo wani manzo wanda yake cewa a bautata wa Allah a ƙauracewa ɗagutu don haka kowane annabi da Allah ya aiko zuwa mutanensa ya aiko shi ne da su kaɗaita Allah wajen bauta shi kaɗai kada su haɗa shi da wani kuma fitsira ta ɗan adam halittar ɗan adam tana nuna haka da haka mushrikai duk wanda yake bautata wani wani koma bayan Allah ba ya da dalili gamsashe la dalili na hankali wala na shari'a duk hujjarsu a wajen ubangijinsu da suke riƙa ma na abuduhum illa li yuqarribuna na Allah zulfa duk Allah ya rushe akwai wanda suke cewa za mu bautata musu ne muna bautata musu don su kusantar da mu ga Allah wato su zama alu hamzatul wasali su suke sadar da mu ga ubangiji madaukakin sarki to shi Allah a lamarinsa bai yarda karki wani ya sadar da kai zuwa gare ka shi ba fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib a da'watad da'i idza da'a idan bayina suka tambaye ka dangane da ni sai ce fa dandanan fauriya dandanan ka ce ina kusa da su fa inni qarib dan ya nuna ma Allah direct ake tafiya a tambaye shi a roƙe shi a bautata mushi ba a sa wani a tsakani shi yasa duk inda aka tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam yas'alunaka anil yatama qul islahul lahum khair wa yas'alunaka anil anfal qul al anfal duk inda aka tambayi manzo sallallahu alaihi wa sallam suna tambayi ka dangane ka ce ka za. amma da aka zo suna tambayi ka dangane da ni suna so su sadu da ni kai tsaye wajen addu'a su sadu da ni kai tsaye wajen taimako su sadu da ni kai tsaye wajen bauta su zama suna da alaƙa da ni sai Allah ya cire kul bai ce ya ce fa inni qarib dandanan ce musu ina kusa da ni bai ce qul fa ni qarib ba dan ma kakkaza akwai wani a tsakiya sai aka ce fa inni qarib ujibu wata da'i idza da'an ashe tare ake tafiya ga ubangiji madaukakin sarki kada kai wani biye biye a nan ne za ka kwatanta da yawa masu biye-biye suna kwatanta Allah ne da shugabanni na duniya wanda ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira bai kamata mutum ya kwatanta wani shugaba ba da Allah ya ce ai ni domin na ji wani malami da kunne na yana faɗa ai kamar in za ka je wajen sarki ne ko ka je wajen gwamna akwai protocol ya kamata akwai masu kaza akwai masu kaza ba a zuwa kai tsaya to haka wajen Allah ma in za ka je ba a zuwa kai tsaye akwai masu protocol sai an bi ta wajen shehi wane wali wane talibi wane wane ne wane wane ne wane su ne protocol ɗin Allah kamar a nan gun sai ka je wajen sarki wajen sallama wajen wani wajen menene su ne protocol ɗin sarki to shi ai sarki ya yi protocol ne dan ka wani ya lallaba ya make shi ko shi yasa ya yi protocol sai an bincike ka to shi Allah ina ruwan shi da wani protocol shi shugaba duk protocol ɗin nan da ya ai kariya ce domin ka a zo a cutar da shi ko ka a zo a gaya mishi wata magana da za ta bakanta mishi rai to duk Allah ya girma hakan ba wanda isa ya cutar da Allah ba wanda isa ya je ko ina ba wanda isa wannan ya zo wannan ya zo an yi protocol dan a tsara ku dan in mu goma muka zo gaban gwamna ko sarki kowa yake maganarsa sarki zai iya ji sai mun gama ya ce mi kuka ce sau da sai a kawo rudu amma Allah in mun dubu muka haɗu da murya ɗaya sauti ɗaya ya ji kowa abin da yake cewa kuma zai amsa addu'ar kowa rikicewar cakuɗuwar sautuka da ruɗin masu addu'a da cakuɗuwarta da kururuwarsa ta tashi ga baki ɗaya ba ta hana Allah ya ce wane ya hana wane ya hana a jitawa ne wane ya hana a jitawa ne shi Allah babu wannan a wajen shi da baki ɗin ku za ku faɗi addu'a lokaci ɗaya da sauti ɗaya Allah ya san wannan ya roƙi mota wannan ya ce gida wannan ya ce aiki wannan ya ce mata ta gari wannan ya ce gona wannan ya ce kudin hayar da zan biya wannan ya ce rishin lafiya wannan ya ce dukkan ku ku faɗa lokaci ɗaya ku watsa ta to Allah ya ji ta kowa kuma zai amsa ma kowa haka Allah baya buƙatar protocol da wannan ne yake tabbatar da cewa kakka tsaya wani biye-biye da ka ta'allaka ranka da wani kawai ka ta'allaka ranka da Allah duk duniyan nan babu mai bayarwa sai Allah babu mai hanawa sai Allah babu mai yi sai Allah babu wanda zai hana ya hannu sai Allah da haka in ka koma ga ubangiji madaukakin sarki in yayi umarni ama ko wanda yake so ya ma din da yarda ba dole sai ya ma sai bayan ya ma din ma ya rinka cizon yatsa ni me yasa na zuwa wannan kaza so da Allah ya ce yayi da haka roƙon Allah wajen bauta da kaɗaita shi wannan shine abin da zai kai bayi ga tudun na tsira duniya da lahira sai Allah lokacin sarki ya ci gaba da cewa لا يسبقونه قول وهم يعلم ما بين أيديهم ولا خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا يشفعون إلا لمن na'am ubangiji madaukakin sarki ya ce wa qalu suka ce ittakaza rahman walada wai Allah ya riƙi ɗa subhana sarki ya tabbata gare shi bal ibadun mukramun bari dai a'a bayin Allah ne mukramuna waɗanda ake karrama su ake girmamawa su mala'iku kenan la yasbiqunahu bil qawli ba ta rigayarsa wajen magana wa hum sun kasance su bi amrihi ya'malun da umarninsa suke aiki ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum ya san abin da suka aikata a gaba da abin da suka aikata a baya wala yashfa'una illa liman irtaba ko ba za su ceto ba sai da ga wanda aka yarda da shi wa hum min khashyatihi mushfiqun su sun kasance suna lallabawa suna bi a tsorace wajen aikata abin da ya umarta wato dangane suna tsari-tsari saboda tsoronsa ya ce wa manyan minhum inni ilahun min dunillah duk wanda ya faɗa daga cikinsu ni abin bauta ne koma bayan Allah to fa zalika na jizihi jahannam da wannan za mu sakanya mushi da wutar jahannama kazalika na zalimin domin da kamar haka ne muke sakanyawa dukkan azzaliman Allah madaukakin sarki anan kuma sai juya yana mana raddi yana raddi ga waɗanda suka riya cewa ai Allah madaukakin sarki yana da 'ya'ya kuma 'ya'yan nan mala'iku ne kamar yadda laraba suka faɗa innal mala'ikata banatullahi suka ce ai mala'iku 'ya'yan Allah ne musamman a cikin larabawa akwai ƙabilar kuza'a domin suna cewa almala'ikatu banatullah su wannan kabilar ta kuza'a suna riyawa a cikin abin da suka yi imani da shi suka yi itikadi suke faɗa cewa ‘ya'yan Allah mala'iku ne ko mata ne waƙila humul yahud wasu suka ce yahudawa da suka ce uzairu ɗan Allah ne wasu kuma suka ce ai wa'anda suka ce kiristoci da sauransu ayar amma tana inganta kamar yadda malamai suka ce da duk wanda ya jingina ma Allah da Allah ce wa ƙalu ittakhadha rahman walada suka ce Allah ya riƙi ɗa to wannan raddi ne ga duk wani wanda ya jingina wa Allah ɗa sawa'un mushirkan larabawa da 'yan ƙabilar kuza'a da suka ce mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata ko Yahuda da suka ce Uzairu bin Allah ko kuma Nasara da suka zo suka ce Masihu bin Allah dukkansu Allah yana musu magana ne yana musu raddi sai Allah ya tsarkake kansa ya ce subhana tsarki ya tabbata a gare shi tsarki ya tabbata ga Allah ga wancan maganar da suke yi wannan abin da suke faɗa bayi suke faɗa a harsunansu wanda suke cewa Allah yana da ɗa tsarki ya tabbata ga barin wannan zance domin Allah bai riƙi ɗa ba sannan Allah marubucin sarki ya juya dangane da maganarsu domin ya rushe ta sai ce bal a'a ibadun mukramu ai laisu kama ƙalu shine bal ba kamar yadda kuka faɗa ba ne ba balhum ibadullah bayin Allah ne dukkansu mukramuna bi karamatihi lahum Allah ya karrama su ya girmama su da wannan girman da ya ba su muqarrabuna indahu kuma Allah ya kusantar da su kusa da shi shi yasa wata aka karanta bal ibadun mukramun a wata ƙira'a, bal ibadun mukarramun bayi ne wanda aka karrama dukkan waɗannan imma mala'ikun ne ake nufi imma raddi ne ga wanda suka ce uzairu ɗan Allah ne ko wanda suka ce nasara da suka ce masihu ɗan Allah ne dukkansu waɗannan ana musu raddi cewa waɗannan bayi ne ga baki ɗansu na wajen Allah mukramuna waɗanda Allah madaukakin sarki ya girmama ya karrama su ya ba su wata baiwa karramawa da girmamawa da baka baiwa wannan baya qualified ɗinka kuma a ce kai ɗan Allah ne a bayi ne na ƙwarai kuma su kansu sun yarda bayan Allah ne sannan Allah madaukakin sarki ya siffanta su da wata siffa ta gaba ya ce la yasbiqunahu bil qawli ba ta rigayar Allah da wata magana ai la yaquluna shay'an hatta yaqulahu aw ya'muruhum bihi ai ba ta faɗar wata magana har sai Allah ya umarce su su faɗa ko ya ce su faɗa kamar yadda wasu malamai suka ce wannan kaga yana nuna dalili ne akan cikar su da kuma risina ubangiji maɗaukakin sarki da suka yi domin ba ta rigayar Allah da zance ko wani aiki duk abin da kaga sun faɗa duk abin da kaga sun aikata Allah ne ya umarce su shine ya ƙara siffanta su da cewa wa hum bi amrihi ya amalu humul amiluna bima ya amuruhum Allah bihi su masu aiki ne da abin da Allah ya umarce su da shi attabi'una lahu almuti'una li rabbi wanda suke bin Allah suna da'a ga ubangijinsu ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wannan jumla kamar ta'alili ne da jumlar da ta gabace ta ay ya'lamu ma amilu ya san duk abin da suka aikata wa ma hum amiluna kuma ya san abin da za su aikata gaba shi yasa ya ba su kwamfamin din nan ya yi kwamfamin ɗinsu cewa bayan Allah ne na kwarai so da Allah ya san abin da suka aikata a baya kuma ya san abin da za su aikata a gaba ba sa rigayarsa wajen magana kuma ba sa rigayarsa wajen aiki duk abin da ya umarce shi suke yi ko kuma ya alamu ma bai na aidihim wa huwa fil ya san abin da yake gabansu a lahira wa ma khalfahum ya san abin da yake bayan su mu ce a duniya fuskar wannan da take nuna ai innahum idza alimu cewa alimu idan suka san bi annahu alimun bima qaddamu wa ma akharu in har sun san cewa Allah masanin abin da suka gabatar da abin da suka jirkinta lam ya'malu anhu wa qila suka ce lam ya'malu amalan wa lam yaqulu qawlan illa bi amrihi da haka ba za su aikata wani aiki ba kuma za su faɗi wata magana ba sai da abin da ya umarta matuƙar bawa ka san cewa duk abin da ka aikata a baya da wanda za ka aikata gaba Allah ya sani kuma zai zo da shi ranar tashin alkiyama to wannan ai zai bayu a gare ka kai taka tsantsan ka bi a hankali wajen kiyaye dokokin Allah domin ka san ubangiji madaukakin sarki zai zo da abin da ka aikata sai Allah ya ce wala yashfa'una illa liman istaba ai masu ceto ba za su yi ceto ba sai wanda aka yarda a ceta din ilahum ahlu la ilaha illallah wai suka ce malamai suka ce su ne ma'abuta wanda suka san la ilaha illallah wanda suka ma'abuta tauhidi kuma ya tabbata kamar yadda Imam Bukhari ya fitar mala'iku za su ceto ranar tashin alkiyama da haka amma ceton da za su kamar yadda muka faɗa a baya sai wanda Allah ya yarda da shi za a zana musu su cece shi sai Allah ya ce wa hum min khashiyatihi mushfiqun an min khashiyatihim minhu ananin tsoronsa da suke Allah madaukakin sarki da girmama tsoron da suke ma Allah madaukakin sarki to wannan ya sanya su suke taka tsantsan ba sa aminta dangane da makircin ubangiji madaukakin sarki shi yasa Allah ya ce wa hum min khashyatihi mushfiqun saboda tsananin tsoron ubangiji madaukakin sarki ba sa abi gadan gadan kai tsaye komai sai sun yi taka tsantsan sai sun bi a sau saboda sun san girman ubangiji madaukakin sarki domin duk wanda ya san girman Allah ya san ƙudurar Allah ya san kamun Allah to za ka da dole a lamarin rukansa da maganganunsa da ayyukansa yana taka tsantsan to sanin da mala'iku suka yi ma Allah da kusancinsu ga Allah wannan ya bayu duk abin da suke yi ba sa yin gaba gaɗi sai sun yi taka tsantsan suke bin komai a hankali sai Allah ce wa manya minhum inni ilahun min duni al manya min al mala'ikati inni ilahun min dunillah duk wanda daga cikin mala'iku ya ce ni abun bauta ne koma bayan Allah da yawa daga cikin masu tafsiri suka ce unya bi haza iblis ana nufin iblis li'annahu lam yaqul ahadun min al-mala'ika inni ilahun illa iblis kana min al-jinn domin babu wani a tarihi a cikin mala'iku da wani ya ce shi abun ta mushi ba ne babu wanda mala'ika ya ce sai iblis to shi yasa Allah a cikin yace anan yace wa man yaqul minhum inni ilahum min dunihi wa qila isharatun ila jami'il anbiya wasu kace wa man wannan ishara ce ga dukkan ma annabawa a cikin mala'iku da dukkan ababen bauta su uzairu alaihi salam annabi isa alaihi salam dukkan wayan da aka kira aka ce ababen bauta ne dukkan su wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi fadhalika najzihi jahannam to wannan wanda ya faɗi wannan magana lallai in ya faɗa ɗin mu farranta ya faɗa ko annabi ne ko mala'ika ne ko mursali ne ko waliyi ne ko shehi ne in dai ya fito ya ce ni abun bauta ne koma bayan Allah to sakamakonsa wutar jahannama da wannan magana tashi shi yasa Allah ya ce wa kazalika najzihi jahannam wannan kamar wata awa ce Allah ya yi kama wani firgici ne cewa kama mu zubar ma da duk wanda suke cewa wane ne suke bauta yanzu an daina magana ku da kuke cewa uzairu dan Allah ne kuna bautata mushi isa kuke bautata wali wane kake bautatawa mala'iku kake bautata wane kake bautata yanzu ma magana kuma ba ake ba a su kanta dukkan daga cikin annaba da mursalai da mala'iku da shahidai da kowa bayan Allah na kwarai da waliyai duk wanda a cikin ku yace shine abun bauta koma bayan Allah wannan dan wuta ne bagatatan wanda kuma annabawa da mala'iku ba za su aikata haka ba an buga wannan kusan ne dan a tauna aya a tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro wato dan haka kada wani ya yi danyen kai ya ce shi abun bauta ne shi yana yin kaza yana yin kaza yana yin kaza ga ma abin da aka faɗa taron mala'iku da annaba da duk wanda aka kira koma bayan Allah aka ce wanda ya faɗi wannan to dan wuta ne sai Allah ya ce kazalika nafzul zalimin ai mislu zalikal jaza'il fazil kwatankwacin wannan sakamakon mai muni na jizul zalimin muke sakan yawa azzalimai mu sanya su a ciki ai wannan sakamakon na sanya wutar jahannama to dukkan wani azzalimi wanda ya da'awar bauta ko ya yi shirka ko ya wani abu ya dangana ubangiji maɗaukakin sarki to wannan shine sakamakonsa Allah maɗaukakin sarki ya kiyashe mu don haka shirka abin tsoro ce ko annabawan Allah Allah maɗaukakin sarki ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la in asharakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin ce da za ka yi shirka da na rushe ayyukansa da ka kasance cikin tabaku wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ba zai taɓa yi ba amma dan ne aka yi damirin zuwa gare shi saboda al'ummarsu al'ummarsa mu al'ummarsa mu kuka da kanmu in har manzo sallallahu alaihi wasallam za a gargaɗe shi in kai shirka ga abin da zai same ta to ina kai karan kaɗaniya wani kwaman a cikin halitta da za ka yi shirka kuma ka ce Allah ya ƙare ka. Allah sadda ya lissafo annabawa guda goma sha takwas a cikin suratul an'am gabaki ɗayansu ya ce da za su yi shirka da Allah ya rushe ayyukansu ya maida su taɓaɓɓu bayan duk ya jawo su watin daga watilka hujjatuna na ha ibrahim ala qaumi sadda ya zana annabi goma sha takwas mursalai makusantan Allah ya ce da za su yi shirka da na rushe ayyukansu da na sanya su cikin taɓaɓɓu to ina wani wanda zai tutiya da shirka a yau ina wani wanda zai gani shi shirka wani abu ne na ma ya tutiya da shi ni wane nake bauta ni shi ibrahim nake bautata ni shi wane nake bautata yana ganin ha akwai abincin kaho Allah ya raba mu da bata ubangiji madaukakin sarki masu yi kuma Allah ya kare su Allah madaukakin sarki ya mana katangar karfe da shirka Allah abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada abinda muka kuskure ubangiji madaukakin sarki ka gafarta mana Allah ka kawo mana ɗauki a rayuwarmu Allah ka kawo mana agaji a rayuwarmu Allah madaukakin sarki ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka ji kanmu ka ji kan iyayenmu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka amshi ibadunmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu